بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده من إدعاب والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ga watan zulƙada ko zulhijja hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 jide yayin da daidai da sha bakwai ga watan takwas shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba a wannan layi na hausaro a cikin wannan gari na kaduna inda muka fara gabatar da darasi a cikin littafin waye kashe al'imamu husaini shi shine darasi na hudu a cikin wannan littafin za mu tashi a alfasalin salisu fasali na uku a shi'atu wa ahalin baiti alaƙar in shi'a da mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace al-mabhas al-awwal bincike na farko gadar shi'a yaudarar da yan shi'a suke da ita bi ahalin baita radiyallahu anhu ga mutanen gidan annabi muhammad tun da kakkumanta a baya ya faɗi cewa iraki matattara ce ta yan shi'a da har kuma yanzu da muke magana shi ne yake cewa na'udu mu dawo ila amirul mu'minina aliyu radiyallahu anhu zuwa ga amirul mu'minina ali Allah ya kara masa yadda fa najiduhu za mu samu shi kanshi sayyidina ali yashtaki yana kuka min shi'atihi dangane da yan shi a sa. ma'ana mutanen da suka taru a zamanin shi a bayan shi suka ce su mabiyan shi ne to za ku ji shi kanshi yadda na ali ta fama da su shine ahalul kofa mutanen kofa? kufa فيقول سيدنا علي ينا سوى والله ولقد يشي ولقد أصبحت الأمم ya ce al'ummomi sun wayi gari ta kafu gulma ba'atiha tana jin tsoron zaluncin waɗanda suke ainihin wato kula da su mana galibin al'ummomi in aka waye gari za ka samu wanda aka ce shugaba ne to waɗanda ake shugabanta za ka ga su suke jin tsoron kada shugaban ya zalunce su ya ce wa asbatu akhafu zulma ra'iyati amma ni na waye gari mutanen da nake shugabanta ne su nake jin tsoro kasu zalunce daga bil aksi maimakon shi da yake shugaba shi ake jin tsoro a a yanzu shi da yake shugaban shine bai da aminci kuma wayannan fa in shi'a ne fa da yake ce musu istanfartu istanfartu na nemi ku fito lil jihadi jinin jihadi amma falam tamkiru ba ku fitowa idan ya kira ya ce a to a tafi jihadi ba za su fito ba wa asma'atukum na ji yadda ku falam tasma'u amma ba ku ji na saurare domin idan an in ka ji abu abin da ake so jin ya haifan maka shi ne da'a idan ka ji in ji bai haifan maka da da'a ba jin bashi da wani amfani shi yasa mu ga Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون سيأتي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون كفكو زمك وإن سكجي أما باسا جي kaji baka ji ba aiki kishiyoyi ne guda biyu da wahala su haɗu a cewa na ya ji kuma bai ji ba lokaci da kamar yadda ba zai yi ba a ce maka ka koshi kuma kana da yunwa ba zai yi ba a ce maka dogo gajere lokaci da to ta yaya za a ce kaji kuma baka ji ba saboda idan ka ji abin da ake so jin ya haifar maka shine da'a in ka ji in jin bai haifar maka da da'a ba to ta ji amma kamar baka ji bane shi yasa Allah sai yace wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'u kakko da haka wanda suka ce sun ji amma tun da jin bai haifar masa da da'a ba daidai suke ga waɗanda ba su ji ba to shine yake ce musu wa asma'atukum nadiyat da ku dan ku min biyayya amma falam tasma'u ba kuma min biyayya ba ودعوتكم سرا وجهرا لا كراكو أقو يد بيني أما فلم تستجيبوا بكو كرأ من بعض كما يدعى النبو نوه قال رب إني دعوت قومي ليلا فلم يزدهم دعائي إلا سرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم ثم إن حيزي ثم إني دعوتهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارات فيما هذا سيدنا علي متى نفذت وين بايش sai yake ce musu wa nasihatu lakum na muku nasiha amma fa lam taqbalu ba ku karɓar nasiha ta a shuhudun ga ku ahalatta a guri amma ka biya mu kaman kun fa ku ba ala wa abidin ga ku ku bayi ne amma ka arbabin kuna mu'amala kaman ku ta iyayen gidi ne aslu alaikum alhikama ina karanta muku ayoyin alqur'ani wanda suke cike da hikima amma fatanfiruna minha kuna gudu daga ainihin wato ayoyin wa a'idukum ina muku wa'azi bil mau'izatil baliga da wa'azi wacce ta kai makura dan sayyidina ali yana daga cikin mutanen da Allah ya bashi fasaha ta harshe wajen magana yace ina muku wa'azi wanda ta kai makura wajen fasaha amma fa tatafarraquna an sai ku daga wa'azin wa husukum ala jihad ahli al ina zaburar da ku a kan yaƙar 'yan tawaye shi ne suka yi na auya domin shi ne abin da kalmar bagaru za ta ɗauka a nan wajen tunda kada mu manta da ƙadiyyar da ta faru na kisan da aka yi masu na usman mu'auya yana gwamna a shan an fahimta domin su suna fassara kalmar albagaru da ma'anan zalunci duk da hakan yana ɗauka kuma ko da ka ɗauki shi haka wannan ba zai taɓa imanin sahabbai ba don haka Allah ya ce wa in ta'ifata ne min al-mu'minin tatalu fa aslihu bainahum sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin sai yasa da ya gama sai ce innamal mu'minuna ikhwatu sai kawo al-hasl wal qasl duk da wancan bagawi da aka samu ku kakka mummune ɗan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun to yace saboda inda zaka gane cewa kamar yadda zamu karanta wata magana ta sa gaba shi fa muawiya gwamna ne fa shi kuma shugaban kasa ne mutanen da ke goyon bayan ka inda gaske ake yi ta yaya za a yi a ce ana ta rikici tsakanin gwamna da shugaban kasa amma rigima ta ɗin wa ƙarshe ka gama da wanda ke bayan kama daga ta suke wannan an fahimta to shi shine yake ce masu a ahaftukum ina zaburar da ku ala jihadi babi bagi akan yakar yan tawaye ya ce fama ati ala akhiril qawli ba zan zo ƙarshen magana ba hatta arakum a yadi ya sabar sai na gan ku kuna wawwatsewa da haka wannan a yadi ya sabar shine ina ganin ku ra'ayinku yana sassaɓawa. tarji'una za ku koma ila kuma zuwa kowa inda yake zaune wa takada'una an mawa'idukum sannan wa'azin da aka yi muku ita kanta wata yaudara kuke a kanta muku zan mi addaku gadwatan da safi amma wa tarji'una ila ilayya ashiyatan kazzar alhayya amma kafin yamma kun sake dawo min kamar yadda ka san bayan mace ya bayan maciji yake ba haka yake ma kuma kwaɗaya ba to a miƙar da mutum yanzu kafin an jama ya koma bayan maciji ya haka to shi ne yake cewa sai ya zama jazal muƙawwin wanda yake miƙarwan ya gajiya sannan wa adalar muƙawwan wanda ake miƙarwan kuma ya yi wahala wajen miƙarwa sai ya ce sha shahidatu abdanuhum ya ku waɗanda idan ana yin abu jikinsu yana nan a halatta a guri amma alga'ibatu uquluhum wanda kuma hankulansu ya faku sai ya ce hawa uku waɗanda san zuciyarsu ya sassaɓa sai ya ce almubtala bihin waɗanda aka jarraba da su umara'uhum shugabanninsu sai ya ce kun abokinku yana nufin shi kenan yuti'u Allah yana bin Allah subhanahu wa ta'ala wa antum ta'asunahu ta'asunahu ko kuma kuna saba ma Allah subhanahu wata'ala to wannan dash dash din da yasa kaga alama ne ta akwai magana cikin mazdar littafin sai ka je ka duba to kada wannan shi ya zai ce to ai wa sahibu wa sahibu shar shi kuma wanda ke sham yana nufin sai da namu awuye kenan babu alaku amma ni na duba cikin asalin littafin dan kada wannan shi ya je karanto ki ta ga shi ma an yi ha'inci akwai wata magana a nan da aka ki faɗa a'a abin da yake cewa wa sahibu sham yu'sillah wa hum mutanen shi suna saba ma Allah amma shi ya saba ma Allah amma tare da haka mutanen shi na mai biyayya domin ai sai da na ali shine shugaban halattacci sai da na mu'awai tawaye mai kuma tawaye addinin musulunci ai bai halatta ba yadda ita matar wannan mutumin nan zariya ta fassara ta yi ta'arifin musulunci ta ce wayan an ce musulmi wani ɗan tawaye shine musulmi ba mu san inda ta samu wannan ta'arifin ba <laughs> haka ta ce wayan an ce musulmi wani ɗan tawaye shine musulmi wala ba mu san inda ta samu wannan ta'arifin an gani to wannan shine saboda haka duk da wannan matsalar da ta faru malaman suna haka suka ce abinda sai da namu awo ya kamata ya sai da namu alimu bai'a shi ya kamo wanda suka kashe su ina usman ya hukunta in bai kamo ba nauyin yana kansa Allah shi zai tambaya gobe a kiyama an gani? to wannan dagar da ya yana gwamna a cikin yana rikici da shi shi yasa aka kira su aka ce musu mai aka ce musu bugatu yan tawaye da gwamnatin musulunci da haka babu wani malami a duniya da yake goyon bayan tawaye ga gwamnati dan inda aka samu wasu sun tashi sun ce suna so sai sun cire wani shugaba sun kawo wani duk yadda shugaban ya kai ga lalacewa to sai ka ga sharrin da za ta kawo mutane ya fi alherin da za su kawo kuma ka duba gani duk kasar da abin ya faru za ga daga karshe sharrin da ake kawo ya fi tarin da za a yi a kasa to yake cewa lawadittu wallahi na so na yi gurin wallahi wallahi anna mu'awiyata yusaritu ni bihum ina ma ce mu'awiya zai canci da ni da ku sarfa dinar bidirham irin canjin da ake tsakanin dinari da dirhami a ka da minni asharata minkum a ce kaga sai na ali ne ke fa ya rantsi da Allah inda a ce sai na muawiya zai da aikin yace fa ka da minni asharata minkum in iya daukar mutum goma in bayar wa a akani rajulan minmu shi ya dauki mutum ɗaya ya bani daga ciki yace wallahi da zan yarda <laughs> wannan fa magana fa tana cikin littattafan yan shi'a kuma magoya bayan alimi sai ne na ali yake cewa mutanen muawiya da suke bayan shi da yake su daga su suke yi da ma'auya zai da a canji ya dinga ɗaukar mutum goma a cikin magoya bayan shi yana ba su shi ya ba shi mutum ɗaya ya ce wallahi da ya yadda sai yake cewa yake cewa ya ahalar kufa ya ku mutanen kufa munisu bikum bi salatin wasu ne wasu na ne lallai an jarrabe ni da da abubuwa guda biyu da uku sannan biyu yake na farko ga ku summun ga ku kurame ne amma fa zu asma'in kuma kuna bi wa bukumin ga ku baye ne kuma zu kalami kuma kuna magana wa umiyun ga kuma kafi ne kuma zu abasari kuma kuna gani kaga wannan sai ya ce la a hararu sirki ba ku da wani tabbaci na cika gaskiyar alƙawari inda liƙa lokacin da za a haɗu da makiya wala ikhwanu thiqatin inda bala'i yace ku ba ɗan uwa bane da ake da aminci da ku lokacin da bala'i ya taso sai yace taribat aydiku yace hannun ku ta taɓe kun yi hasara ya ashbahal ibil ya ku wa'anda kuka yi kama da raƙuman da gaba an haru atuha wa'anda makiyayen suka bace suka fake ba kwa ba sa nan yanzu dargin raƙumi a daji kaga idan babu wanda yake kula da su wajen kiwo kaga ai raƙuman sai da hali yace to haka waɗannan mutanen suke yace kullama jumi'at duk sanda aka tara raƙuman min janibin daga wannan bangaren tunda dama ba mai kula da su to tafarraqat min janibin akar haka zaka ga kuma sun sake watsewa daga nan bangaren yace haka suke wannan fa ita ce maganar sai da ali da yake dangane da magoya bayansa yan shi'a wanda suka taru bayan sai da ali wannan maganar tana nan cikin nahajul balaga ya yi ta a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da bakwai da shafi na ɗari da tamanin da tara kuma yana nan da littafin a cikin gida in wani yana mutu cewa sai na ali mai faɗi wannan magana bai yanzu in ka kara mai littafin ya ja baƙin shi ya mana fassara in mu ne ba mu iya fassara ba sai ya gyara sai gyara fasara yana nan ya faɗi wannan magana to wannan ita ce maganar da ya faɗa to shine yake cewa yan kulalana doktor ashii ahmad rafim annafi yana kiranto mana wannan dan shi an ahmad rafim annafi mawqifan akhar wani matsayin na daban litakadu li haula shi'a dangane da warkarwa da wulakantarwa da rashin taimakawa da waɗannan yan shi'a suke yi wa iza'ihim da kuma cutar wasu da amirul mu'minin aliyan da sayyidina ali qala yake cewa amma aliyu alal mustawa askari sayyidina ali kan matsayi na rindina ta soja fayarwi nasr bin mazahib ya ruwaito wakana kana sabihata lailatul hudayr ya kasance wayewar gari na dare wanda ake ce masa hudayr bada ashrafa ala askari muawiyata ya bullo ya leko ya ga rindina ta sojoji ta sayyidina muawiya inda ma ja'ahu rasulul imam ali alaihi salam lokacin da dan sako izo daga wajen sayyidina ali yace masa ani ikini ka zo mu kuma ka faɗa ma wannan da na ce ka kira shi ka ce masa na cire shi a matsayin kumalla. faƙali sai shi wanda aka ce a kira a faɗa mai an cire shi sai ce laisa hadhihi bi wannan ba shi bane lokaci allati yanbaghi laka an tuzila ni an mawqi sai da ali ne fa sashi komandan ba da aka tura aka ce a zo yana kiran shi sai shi ma ya aiko da sako yake a faɗa masa inna ali ai ba wannan lokacin bane kai zaka ce ka kire na a matsayin ka na komanda mutum ya riga ya saka abu yace ka bari ba shi kenan ba to shine yake ba da sako yake cewa laisa hadhihi bisa'ati allati yanbaghi laka an ni an bauqi yace saboda inni qadara dautul fatah ni ina tsammanin za a samu nasara fala tu'ajjilni kada kai gaugawa a yanzu ka ce ka cire ni a matsayina na komanda فرجع yazid بن هاني إلى علي عليه السلام sai shi yazid bin hani ya dawo wajen sayyidina ali fa akbarahu ya bashi labari yace mutumin da ka ce in je in faɗa masa cewa kana kiran shi ya zo kuma ka cire shi a matsayinsa na kumanda to ga abin da ya faɗa mu kama huwa illa an intaha ilaina yace ba mu ga tattauna ba kawai sai ga mutumin shi kuma ya zo kawai yana zuwa hattar tafa ar-ra'd kawai sai ga kura ta tashi wa alatil aswatu sai suka suka daga min ibal al-ashdar ta ɓangaren wani ana ce masa ashar wa zaharat dalailul fathi dalilai na buɗi suka tabbata wa nasar da cin nasara ne ahalin iraki ga bangaren sayyidina ali shi yake cewa wa dalailul khizlan sannan dalilin na tabiwa suka tabbata wal idbar da juya baya ala ahalin sham ga mutanen sham فقال القوم لعلي سمتاني سكتي لسيدنا علي والله ما نراك wallahi ma naraka amartahum illa bil Tun da lokacin ana ta kokarin ya za a yi a samu sulhu shi yana kokarin kumandan ma zai tura a dawo bayan ya tura shi wancan ga abin da ya faɗa mai yana ta kokarin ya za a yi kawai sai ga kura yaƙi ta tashi ta bangaren shi wannan wanda ake ce masa al'ashtar nan to shine ɗaya bangaren sai da namu aure suke cewa wannan mutumin da ya tada rigima ta yaƙin nan to suna ganin bi yadda aka yi kai ce na da kai ka bashi umarni ta tafi kure yaƙi ne kala sai yake ce musu in ji sai na ali muni ba fa gani sarat rasuli ilayhi dan sakona ya tafi zuwa gare shi alaysa inna ma kallamtuhu ala ru'usikum alaniya wa antum tasma'un ba kwa ganin da na tura ɗan saƙon a gaban ku ne magana da shi kuma da ya ji a gaban ku kun ji irin saƙon da ya dawo min da shi ba a gaban ku aka yi haka ba kalu suka ce fa ba as ilaihi an ya atiyaka to ka aika masa shi wancan ka ce ya zo wa illa in ba haka ba wallahi in ita zalna ka sai mun cire ka to shi ne za ku ga anan ƙasa yake cewa lahi kaifa annar rabda. ka kalli yadda shi an ci dan dama ana ce masa rafida tun a wancan lokacin ya zamanto masdarun lil fitan wal masa'ib ya zamanto tushi ne na fitin da musibu fa qala sai wai haka yayi fi kullahu kai to yayi fi kaje ka ce masa faqbil ka fuskanto fa innal fitnata lallai fitina fa kad waqa'at ta daga ta uku fa atahu yaje ya same shi fa akbarahu ya bashi labari fa qala al ashtar fi ashtar yati ayarfa'u hadhihi al masahib shin a yurfa hadhihi al-masail ka daga waɗannan qur'anan qala na amsi qala sai ce wallahi ala tara ila al-faki ba ka ganin cin buɗe ala tara ila ma yalqauna ba ka ganin abinda mutanen suke haɗuwa da shi ala tara ila alladhi yasna'u Allahu lana ba ka ganin abinda zai yi da mu Allah zai yi da mu a yan bagi an nada'a hada shin ya kamata mu bar wannan wannan sarrafa anhu mu juya mu gane shi قال له يزيد سي يزيد شي wannan dan sakon da sai na Ali ce masa a tuhibbu annaka zafirta ha huna kai da kace ta hango nasara kana ganin zaka samu nasara kana so ka samu nasara anan wa anna amiral mu'minina bi makanihi alladhi huwa fihi shi kuma sai na Ali yana kan a wancan matsayin jiki yusallamu ila aduhi mutanen shi fa akwai wanda za su iya kuma miƙa shi hannun makiyin shi قال سيتي لا والله لا أحب ذلك يتي بانا سنونا قال سيتي سيوا فافهم فكفهم تونا قد قالوا له mutanensa a can sun ce masa wahala ko alaihi kuma sun rantse masa da Allah sun ce la tursulanna ila al-ashtar lalle ka aika ma ashtar din nan fala ya zo maka au ko kuma mu kashe ka bi siyafina da takubban mu ko mu yaƙe ka da takubban mu kama qatalna Usman kamar yadda muka kashe Usman to shi yasa za ku ga a nan ƙasa yace la anna qatalata Usman radiyallahu anhu hum anfusuhum alladhina haddadu aliyya wanda suka je suka kashe na Usman sai suka dawo kuma su ne magoya bayan sayyidina Ali kuma nan wajen su ne suke tsoratar da sai na alimta in bai yi abin da suke so ba wallahi shi ma sai sun kashe shi radiyallahu anhu bil qatl fa hal ar-rabb illa al-qatl aidan ma shi yanci ba wani abu ne bala'i ne kawai an fahimta kuma duk rigingimin da aka yi sai idan ka karanta ka san abin da ya faru a tarihi sun iya ne a yi sulhu ya tabbata tsakanin sayyidina ali da muawiya domin daga ƙarshe idan aka zauna lafiya wanda duk suke da hannun wajen kisa to sai an bi su wanda duk suke bibiyar karatun mana alfitin na tafi hayatul anbiya wa sahaba mun tattauna matsalar a yaƙin sufino da yaƙin jamal abubuwan da ya faru na rikici tsakanin sirina ali da sirina muawiya amma wa'annan kasalatu usman din su ne farkon wa'anda suka haifar da bala'i cikin addini wajen zuwa su je su kashe wani naka ko kuma mu mika ka ila aduwika zuwa ga makiyanka fa aqbala al-ashtar sai ashtar ya gabato hatta intaha ilayhi sai da yazo wajen su fa qala yati ya amir al-mu'minin ya kai amir al-mu'minin in bil saff ala saff ka ka dauki sahu kan sahu tusra'u al to yana ga kayan da mutanen yana nufin bangaren mutanen shan kenan fa tasayahu sai suka yi ihu cewa inna amir al-mu'minin na kada kabilin hukuma wa radiya bi hukumin qur'an ai ali bin abi talib ya riga ya karbi hukunci ya yadda da hukuncin alqur'ani fa qala al-ashtar fi ashtarati in kana amir al-mu'minin alayhi salam qad qabila wa radiya fa qad rabihi in da na ali ya riga ya yadda ni ma na yadda fa aqbala an-nas sai mutane suka fuskanto ya kuluna suna cewa qad radiya amir al-mu'minin amirul mu'minin ya da qad qabila amirul mu'minin amirul mu'minin ya karba wa huwa sakit a lokacin sayyidina ali yayi shu la yantiqu bi kalimati bai ce komai ba sannan mutliqun ila al-ard sannan kuma ya san sunkuyar kai shi a ƙasa kun makama sannan sai ya minki fa sakata nasu kulluhum da ya minki mutane kowa ya shiru fa qala sai sirna ali yake cewa inna amri al'amari na fallan ya zalma a ku bai gushe ba tare da ku alama uhibbu akan yadda nake so ila an ukhidat minkum al-haram har lokacin da aka fara da yaƙi saboda ku wa qad wallahi ukhidat minkum ce ku kuka fara da yaƙin nan amma wa Ba shi kuma yanzu ba ku iyawa wa ukhidat min aduwikum su kuma makiyanku da suka fara walam tutrak su kuma haka iya bari wa innaha fikum anka wa anha yace ga kuma yakin nan ina kallon yanzu tana rinjayar ku sannan kuma tana azabtar da ku yanzu wannan magana ya yi ta a cikin alaƙul husai a shafi na 34 da kuma shafi na 35 wanda littafin shi'a ne ƙultu sai da ce in ji mai littafi ولم يقف الأمر عند هذا الحد كي الأمر فبيتياب أوجن ونن حد بل اتهموه والعياذ بالله بالكذب أي شيء أصنت سيدنا لنا مقري تيما wannan a cikin littattafan su ba shi yasa ya ce muku idan ba falalan ahalul baiti ba duk maganar da zai kawo ba zai kawo a littattafan sunna ba a ina zai koma iyo rawar sharifin rida wa ma'arufin minan rida abu ne sananne daga rida an amirul mu'minina علي رضي الله عنه أنه قال سيدنا علي أما بعد بيان هكا يا أهل العراق يا متعن العراق إنما أنتم كالمرأة الحامل يتي مثالا قدير كتد مرتمي تكي يتي حملت da ta ɗauki ciki ma a sammat lokacin da cikin nata ya kai ya kamata ta haihu akalarsa sai sai bari da sai bari wa mata ayyimuha sai ɗanta sai ya mutu wa ta ayyumuha sannan sai kuma ta zamanto zawarcinta ya tsawaita wa waritaha abaduha sai zamanto mutum mafi nisa shi ya gaje ta sai ce amma wallahi ya ce ina rantse muku da Allah ma a sai tukun ikhtiyaran ban zo muku ta hanyar zaɓi kaɗai ba walakin jitu ilaykum shay'an na zo muku ne ban da zaɓi kuma ina bege wale yace wala qad balagani annakum taquluna aliyyun yakbir labari ya zo min kuna faɗa a kaina kuna cewa ni kaina maka da shi ne ba <laughs> ya ce musu ƙasa da kuma Allah Allah ya la'ance ku Allah ya wadaran ku fa alaman aka zai mutuwa zan makarya wannan fa a cikin littafin na hajjul balaga yana nan na yin shiga don wannan littafin yana daga cikin littattafan da ba su da wahalar samu ana samu na hajjul balaga a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sha bakwai da sha takwas da shafi na ɗari da sha tara lida ƙala radiyallahu anhu li shi'atihi saboda haka ne sai da na ali ya ƙara faɗa wa ƴan shi'arsa yana ce musu na kuma qatalakum ya ce Allah ya wadaran ku yace laqad mala'atum qalbi ya ce wallahi kun cika zuciyata da raunin nuka wa shalahatum sadari gaidan sannan kuma kun wato sa kyama a cikin kirjina ta fushi wajen ra'atu muni sannan kun kwankwaɗan man da lugaba tuhami wato kwankwaɗa ta bakin ciki an shi shine kamar kowane numfashi a hali bayan hali ya ce wa fasattum alayya ra'ayi kuma kun ɓata ra'ayina bil isyan ta hanyar saba min wal kazlan da sabar da ni wannan fa dukkan maganganu ne yana nan cikin nahajin balaga sai da na ali yake faɗa akan mutanen da suke cewa su ɗan shi a sani wannan ya yi ta a mujalladi na ɗaya a shafi na saba'in sai ya ce haza wa halu shi'a wannan fa shine halin yan shi'a ma a imam al ma'asumin awwal tare da imam ɗin da suka ce a wajen su ma'asumi ne na farko har ba za a mihin gwargwadon yadda suka faɗa mu dai a aƙidar mu babu wani mutum ma'asumi in ba annabi muhammad ba shi kadai ne masu wal garibu abinda yake da ban mamaki annahum yurajjiduna hadisan mawdu'an suna maimaita hadisi na ƙarya suhu ga nasan hadisin suna cewa ya ali ya kai ali ko tuqbilu zaka gabato anta wa shi'atuka da kai da shi a ka gobe alkiyama radina mardina kuna yardaddu abin yardaddawa sannan wa a a'da'uka sannan makiyanka za su fuskanto gobe dadbanan suna abin fushi sannan mukumihina suna waɗanda ake ainihin wato ɗaɗɗaurewa So da ka waɗannan fa tare da aka suka ƙirƙiro hadisan ƙarya suka ce to duk ɗan shi a sai da na'aji zai zo ranar alƙiyama ra dina mardinina da balma hasali suna fassara ya ayyatu annabtul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wannan yana daga cikin littattafai ba duka bane za su karantu musannafatu sheikh as-sadu wanda wannan babban malami as-sheikh as-sadu da kuke ganin sa musannafatu as-sheikh as-sadu wannan malamin ya rasu hijira 381 yanzu shekara sama bai duniya kaga ya fi shekara dubu musannafatu ashekhi as-saduq al-i'tiqadatu sifatu shi'a fada'il shi'a مصادفة الإخوان المواعظ فدائل الأشهر الثلاثة abin da suke ce masa ra'isul muhaddisina shugaba ne na malaman hadisi a shi'a amma abi jafar muhammad bin ali bin al-husayn abul babawai al kummi almutawafa wanda ya rasu to nan wajen da ya tashi ya bubbuɗe wasu babubbuka ba duka za mu karanta ba da ya zo nan wajen sai ya kawo fada'ilu shi'a fadalar shi'a an gani fada'ilu min a shafi na 189 wannan littafin na shi'a ne ba littafin sunna ba ne shi yasa na faɗa maka cewa in kana ɗalibi kana so kai rikici da mutanen nan ba za ka iya ba sai in kana da littattafan su an gane ga littafin nan an gan shi eh wanda zai tsaya ga littafin nan an gani ya yi to sunan littafin kenan musallafa ta shekul sadu to ga nan wajen inda ya bude fada'ilu shi'a falalar shi'a to yana budewa da ya fara da shi a nan wajen shine manzilati ali ka manzilatin nabi matsayin sayyidina ali daidai yake da matsayin annabi muhammad shi yasa wani lokaci in ka ɗauki littattafansa kana karanta bacin rizi sa baka gama karatu ba sai ka aji matsayin a sayyidina ali daidai yake da matsayin annabi ya kawo ya kawo ruwaya cewa wata rana an zo ana tambayar sai annabi akan matsayin sai da na ali ne annabi yake cewa ma balu aqwamin yadhkuruna man manzilatuhu min Allah ka manzilati sa mutane za su suna tambayar matsayin mutumin da yake matsayinsa a wajen Allah shi da yake da matsayina wannan fa shi ba yasa na faɗa ku na ce duk wani ahlus sunna daga ran da kaga yan shi'a sun fara ba ka tsoro to billahi allazi la ilaha illa huwa ka bincike alaƙa da Allah amma wallahi duk wanda yake da wannan aqidar bai kamata ya baka tsoro ba to a cikin nan ya zo ya kawo ashi'a asbatun nasi qadaman ala sirati ɗan shi'a su ne suka fi kowa tabbata akan sirati gobe alkiyama ashi'atu lahum al-amn su suke da aminci wal aman da amana ashi'atu a'la min al-mala'ikati min al-mala'ikati martabatan kowane ɗan shi ya fi mala'iku matsayi a wajen Allah ka gama maganan nan inda ya ta a shi'atu a'ala min al-mala'ikati martabatan kowane ɗan shi ya fi mala'iku matsayi a wajen Allah sannan yazo nan wajen yace a shi'atu ala manabirin min nurin kowane ɗan shi'a yana kan wani wato haske ne na mumbari gobe alkiyama sannan yazo nan wajen rabul kalam an shi'ati ɗauke alƙalami abin da ɗan a zai na saban Allah ba za a rubuta masa zunubi ba kamar yadda <laughs> kaga in ba mahaukaci ba da annabi ya ce rufe alƙalamu on salati ko kuwa to <laughs> ba mahaukaci ba ne ko ɗan ƙaramin yaro ko wanda ya manta aka ɗauki alƙalami to haka nan suka ce rufe an ƙani shi'ata bi ma'asiyatin lahi wa abin da ɗan shi'a ne na saɓan Allah an ɗauke masa alƙalami ba za a rubuta masa zunubi ba sannan ya zo nan a shi'ata shuhada'un a shi'ata shuhada'un alal nasi shi'a ne za su ba da shaida akan mutane gobe kiyama an gane kaga Allah ya faɗa cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a to Allah ya ce al'ummar annabi ce to kaga a cikin al'ummar annabi in baka cikin shi'a to su za su ba da shaida akan ka gobe alkiyama sannan yazo nan yace ce Allahu yukrimu shababa shi'a wa yastahi min qulihim duk wani matashi a shi'a Allah sai ya girmama shi sannan Allah yana jin kunyar bikidai shi'a eh. <laughs> Allah kiyaye da tijantaka a shi'a shi'a akwai matsala a sannan a shi'atu sufuru da wujuhu min zikirin lahi fuskar su haske take da shi saboda ambatan Allah sannan a shi'a a shi'i ya abu da Allah ka'ima wa ƙa'ida dan shi'a ko a zaune yake ko bacci yake to da baccinsa da zamansa da kwanciyarsa motar Allah sannan malakul maut ga wata kissa mala'ikan mutuwa wa shafaqatuhu da kuma tausayin da ya ala shi ala shi'i akan wani dan shi'a da ya zo mutuwa ya kawo wa bi isnadi an sudair qala qultu li abi abdullahi ja'altu fidaka ya yabna rasulillah Allah ya sa in zama fansa gare ka ya kai ɗan manzon Allah hal yakrahu almu'min ala qabd rubihi shin ya kamata mumini ya kama akan karbar ransa qala sai ce la wallahi a'a yace innahu yadda al'amarin yake kuma wannan ya zo a cikin aljihar alwan na Muhammad al-Baqir al-Majlisi idza atahu malakul maut idan mala'ikan mutuwa ya zawa dan shi ali ya da ruhahu dan ya karbi ransa jaza a inda zalika in mala'ikan mutuwa ya zo zai karbi ran mutum to zai yi raki fa yaqulu lahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya ce ya waliyallah ya kai waliyin Allah la za, kada kai raki fa wallahi ladhi ba'atha muhammadan bil haqqi ya ce na rantse da Allah da ya aiko annabi Muhammad da gaskiya la'ana barra duka wa ashfaqu alayka min alwalid arrahim alwalad hatta yahdurahu sai ce masa ista ka wanzu sai ce masa wallahi ne mafi tausayi a gari ka fiye da irin yadda iyaye ke tausaya ma lokacin da alamar mutuwa ya zo masa sai mala'ika ya ce to buɗe idan ka kalla قال سيتي ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين تعالوا كسن تنشيع ذا كسن تامس زيغا النبي عز وجل زيغا سيدنا علي عز وجل وفاطمة والحسن والحسين والأئمة فيقول له هم رفقاؤك سياتي وإن سوني أبو كنت شركا قال سيتي فيفتح عينيه سيبود إذا سوينزو sai ya kalla wa yunadi ruhahu munadin min qibal arshi sai mai kira ikiraransa daga bangaren al'arshin Allah sai ce ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ila muhammadin wa ali baitihi idhi ila rabbika radiyatan bil wilaya ke koma zuwa ga Allah ta hanyar yarda da wilaya da take shine dama mun ce wilaya shine yarda da shugabancin mutum kuma sha biyu da aka bi um, radiyatan مرضية بالثواب فدخلي في عبادي أني محمد وآل بيتي ودخلي جنتي قال سيتي فما من شيء أحب إليه من انسلال روحي تولى الشيء matsayin 'yan shi'a gobe alkiyama a matsayin da 'yan shi'a suke da shi ba ma sai sun yi kwaɗayin matsayin gobe alkiyama sannan ya karu shi min kabarihi dan shiya zai fito daga kabari wa wajen hukal kalbadar fuskarsa tana haske kamar wata haka zai fito daga kabari sannan haka nan a shi'a lil jannati wal jannati lahu Aljannata ta yan shi'a ke dan su kawai Allah ya aljanna <laughs> kamar yadda yahudu suka ce da yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah yake tilka amanihum qul hatu wa hanakum in kuntum sari'in sannan diyaru shi'a jannatu gidajen yin shi'a aljanna ne wa kuburuhum jannatu kabarbunan su ma aljanna ne naka kowane dan shi'a yanzu sai da yanka jahili ne baka yi karatu ba kana bukatar kai karatu mu mun karanta a littafin ka an ce gidanka aljanna ne to saboda haka almayyit min shi'a bi manzilati shahidi dan shi'a idan ya mutu a shi'a to yana matsayin shahidi ne ko da <laughs> eh haka suke cewa ko dan shi'a in ya mutu ko da bai shahada ba to yana matsayin wa shahidi ne sannan tuqbalu a amalin shi'a duk ai shi'a sai an karba aikinsa sai an gafarta masa A shi'a da wanda ke insa ashi'i ya akulu wa basu halala dan shi'a duk abin da ya ci a duniya ya sha halal ne to da ka ba wani maganan haram ko da kana ko da kana ganin cewa ya karɓi kuɗin ka ya ci kana ganin ya ta haram kai ne kake ganin ya ta haram an gane amma a ka'ida yawa bai ci haram ba sannan a shi ila yaran na ko la yuran nar ba za a nuna masa wuta gobe al-kiyama ba wannan fa duka a ciki ba haka zaka ga san kawo hadisi na iska sun zube a ciki ko wata magana Allah ya shirya da mu to mu ci gaba da tafiya cikin littafi sai yake sun ma ya a ci dauru shi'a sannan gudunmawa shi'a zai zo ma alhassan tare da hassan bin ali radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda wannan kulu za mu ciranto kuna anan ma ka taba huddukur shi'i ahmad nafis an amri al-imam al dangane da al'amarin al-imam hasan an amri al-imam al za mu ciranto al'amarin al-imam hasan da ya na mai shi'atahu wa atba'ahu al'amarin yan shi'a da wainda suke bayan litta'idad lil lokacin tattali don yin yaki haitu khadaba fihim al-hasan radiyallahu anhu qa'ilan lokacin da wato al hasan ya tara mabiyan yana musu khutba cewa amma سوى أما bayan haka هكا فإن الله كتب jihada. Allah ya wajabta jihadi ala khalqihi akan halittunsa wa sammahu karhan ko kurhan kuma Allah ya kira jihadi ce masa abin ki kamar yadda yace kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku ku yi ku yaki amma mutane suna kin yin yaki me yasa saboda a ciki akwai wahala amma ba yadda za a yanzu masallacin nan da muke zaune a ciki idan da waɗannan katangun idan ba rufin nan idan ruwa ya taso kowa sai ya jiki to addinin musulunci idan ba a yin jihadi akwai abin da in ya taso addini ba shi da kariya an gane to shine sai sha Allah sai ce wa an takarahu hushe an huwa khairul lakum wa an tuhibbu an. wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu to saboda haka jihadi yana nan ila yawmal qiyamati amma da sharadin sa da ka'idarsa shirkan Allah ya da akwai littafin bazamul الجهاد تعريفه an samu dama سامو دوما وتلانا با أكرنت للتابع ثم قال لأهل الجهاد سنة الله يسيوم ما في جهاد من المؤمنين اصبروا إن الله ما أصابروا كي حقوني Allah yana tare da hakuri sai yace falastum ayyuhan nasu na'ilina ku dinnan ba za ku samu ma tuhibbuna ba abin da kuke so illa bis sai kun yi hakuri alama ta karhuna akan abin da kuke sai ki ukhruju rahimakumullah ku fito Allah ya muku rahama ila ma askarikum zuwa ga inda wato yake dandalin ku na sojoji bin nakila a wani guri da aka ce masa nakila hatta nan dura har sai mun yi dubi wa tanzuru kuma ku duba wa nara wa tara za mu gani za ku gani qala sai yake cewa wa inni wa innahu fi kalamihi lalle amma a cikin maganar da imamu hasan yake musu ya takawwafu khizlanan nasu lahu yana jin tsoron mutanen kada su warbar da shi su ki taimakon shi qala sai mai ruwaya yace fa sakatu lokacin da imam hassan yake magana duk kowa sai ja baki ya shiru fama ta kallama minhum ahadun ba wanda yi magana wala ajabahu bi harfin ba wanda kuma ya amsa masa kuda da harafi biya falamma ra'a zalika adi bin hatim lokacin da adi bin hatim iga wannan kama siyimi فقال سيتي أنا بن هاتم نين sarki ya هاتم ga Allah. Sai تبتك الله سيتي aka ba hadal المقام me ikai munin wannan matsayin ala tujibuna imamakum yanzu ba za ku karɓa ma shugaban ku ba abinda yake muku magana limamin nan naku kuma shine wabna binta nabiyikum shine dan yar annabin ku ba to yace aina kutaba umudar ana masu ba na mudar suke alladhina alsinatuhum wa inda yake harussan su kalmakari kaman mutum ne wanda yake kyakkyawa fi da'ati wajen son hutu fa idza jaddal jiddu idan wahala ce wahala kuma shikenan gona sai zamanto suna kai komo ka sa'ali kaman wa shi ka san shi shi saboda tsabar wayo da ka ga ko ruwa ya zo zai sha da kawai kafa bakinsa ya ci gaba da kwankwada a ina ya dinga kai komo kenan sai yake ce amma ta kafo na maktallahi yanzu ba kwadin tsoron kyamata da Allah zai muku wala aibaha wa araha ba kwadin tsoron aibinta da kuma wato rashin kyautawa wannan ya zo a cikin littafin ala kutsal husain a shafi na talatin da takwas wa zakara hadhihi al-qissa shii idris al-husaini shi ma ya ambaci wannan a littafinsa cewa laqad shayya anil husayn a shafi na biyu. da saba'in da hudu da kuma shafi na ɗari biyu da hamsin da saba'in da biyar Ahmad Rasim an أحمد راسم النفيس على خطاب أمير al الحسن Shi wannan Ahmad Rasim din yana ta'aliki akan wannan kutuba ta al-Imam Hassan ya kulu yana cewa inna hazimatan nafsiyya innal hazimatan nafsiyya karewa ta rai kada asabatun ta riga ta samu wa'annan mutanen walam ta'ud bihim rakbatu fi jihadi sannan ba wani abu da ya sake dawo musu na wai suna kwaɗayin su jihadi wala bazlin ko su iya bayar da wani ƙoƙari, wala tabahiyatin ko kuma su iya bayar da rayukansu yace jarraba duniya, dunya wa'annan mutanen da Hassan yake musu hudu ba sun riga sun jarraba duniya wa halawata sannan sun jarraba sun ga yadda daɗin duniya take wa batu sannan sun kwana yuriduna ha kullun duniya suke wa hum lam yajidu ma fihi sannan ba su samu abin da suke tsammanin za su samu ba a ciki wa khasatan musamman wa asa'uhum fi zillil adli wato shugabanninsu a cikin inuwa ta karkace ta ainihin wato karkacewa wa inna ishra'abbat nufusuhum ila bani umayya rayukansu ta riga ta leko zuwa ga abin da ke hannun banu umayya qadata su banu umayya sune qadatul marhalatul qadima ne jagorori na mataki nan gaba wanda yake masu zuwa ranar nan na kawon faɗi wata magana sai na ƙi faɗarta an gani akwai wani yana shi'a wallahi Allah da kiyaye A gane in ka ga yadda yake shi a yake koma ji akan ta sai kaya mamaki amma ga wani abu wani dalili daga cikin dalili ya sa na gano daga da wallahi yana shi'an ne amma wallahi kawai a shi'ar ba kuma jami'in tsaro ba ne ta ga in kisas ne zaka ce ai dama aikin gwamnati yake ko to ba jami'in tsaro bane dan shi ne amma wallahi sallahi saboda zai samu kuɗin ya haima gwamnati information abinda kuma suka shirya shi ke kai labari saboda yana ba karɓo kaya wallahi sallahi an gani saboda haka ba zan yi isharar da za a gane kowa yau ba zan yi ba don ina nan da yana bin gefe in lokaci yana ya tari kuma kaji ko wannan ala kutsal husaini a shafi na tara wayan kula aidan yana nakalto mana waƙi'a ta gadar shi'a abinda iya auku na yaudarar 'yan shi'a bi amirin mu'minin alhassan da amirul mu'minin sayyidina hassan sannan waƙa'anahum da kuma sukar da suka yi wa sayyidina hassan iya fa yaqulu yana cewa ثم أعلن توجهه sannan in bayyanar da fuskantarsa ila ma'askarin qital zuwa ga sojoji wajen abin da ya shafi yaki wa kama qais bin sa'd bin ubada wa ma'aqil bin qais ar-riyahi fa qalu wa innam mutanen suka miƙe suka faɗi misla ma qala ali bin abi hatim irin abin da ali bin abi hatim ya faɗa a baya wa taharraku ila ma'askarihim suka zabura zuwa ga abin da yake wato wajen dandalinsa na sojoji wa madan nasu mutane suka tafi kalfahuma huma bayansu. wa aba al al-husayn alaihi salam jayshahu al-imam ya rika hasan ya shirin rindinarsa dan yaki فقالوا ثم قام ثم خطبهم سنسي nasu ba'a فنظر الناس ba الى بعض sai mutane wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wa qalu suka ce ma tarawnahu yuriduna bima qala wai wannan kutuba da shi na hasan ya minke wai da kuke ganin yana nufi qalu suka ce na gunnuhu to muna tsammanin fa da bayanansa mun fahimci sayyidina hasan yuridu an yusaliha muawiyata yana so ne kai sulhu da muawiya wa yakilu al-amra ilayhi sanan yana so ya wakilta al'amari zuwa gare shi sai suka ce kafara wallahi rajula mun rantsi da Allah wannan mutumin ya kafarta wa ya kafarta hasan thumma shaddu sannan suka daure ala fustatihi thumma shaddu ala fustatihi fantahabuhu sannan suka daure tantinsa fantahabuhu hatta akhadhu masallahu suka kwashe tantin har inda ma yake sallah sai da suka ainihin wato ɗauke shi min tahti ya karkashin sa ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعل الأزدي سنة عبد الله بن عبد الرحمن بن wannan mutumin izo isha sai da hasan fa naza'a sai cire wato mitlafahu min atikihi sai ya cire ne wato wato tufafin da isa da sama daga wuyan sai da na sayyidina hasan فبقى جليسا متقلدا سيفا da بداية dama ya sa gyauto da mayafi a sama da ya zo ishaƙi sai cire mayafi sai sai da na hasan ya zauna daga shi sai takobinsa ya ratiya da gairar rida'in ba mayafi sai gyauto fada'a sai zai sa aka yi kira bai farfi ya ce a kawo masa dokin sa falaki ba ya hau dokin falamma marra fi maghlami sabab lokacin da ya wuce a cikin duhu na ainihin wato sabab kama ilaihi rajulun min bani asad fa akhadha bi lijami farsi sai wani mutum daga kabilar banu asad sai ya miƙe sai kama linzamin dokin sai na hasan ce ce Allahu ya dauka ko abin arziki ne sai ce masa asharaka ثم أشركت أنت بابنك يا شركة الله كما كان شركة وطعنه بالمئول في اسو كيشي دمي المئول تتي دقع <laughs> استاذ دقع اسو كيشي لنا حسن دقيقة فوقعت في دقع تعوكا في فقده التنيسة وشقه سئياغا مفتنية حتى سلقت وتقربيته har sai da ya zamanto wato cinyarsa ta fatar cinyarsa sai da ta tali وهمل alaihi salam السلام على سرير إلى المدائن aka ɗauki sai da hasan akan gado aka tafi da shi wani waje da ake ce masa mada'in wa yanqul shi mu'tasibun akar huwa idris al-husaini ghadara aslafi yana nakalto yaudaran magabatan shi fa yaqulu yana cewa وتؤرد الإمام الحسين عليه السلام إلى عمليات اغتيال من عناصر جيشه an bujiro wa da al'imam Hussein aiki na kisan gilla shine ikiya idan aka mamaye ka san ba wanda ya tsammanin za a mamaye ka a kashe ka ba a cewa katala sai dai igtalla sai ta za ku ga dakta sani cikin manzumar da yawa malam jafar yake ta ugutil bin usman yake ugutil la fil mihrab shaykhun fajilu zulman wa udwanan wa zalika da faru an gani shine ubutalla kisan gilla fa yaqulu sai yake cewa faja'ahu marratan faja'ahu marratan faja'ahu marratan wahida min bani asad wani lokaci faja'ahu marratan ya zo masa wani lokaci wahidun min bani asad الجراح بن سنان وأخذ بلجام بلغته سيكام لنظام دوت سيدنا حسن وطعن الإمام سيسو سيدنا حسن في فقده أسميته فاعتنقه الإمام سي الإمام حسن إقامة إشاكش وقر إلى الأرض سيسك فاتح قصة تاريخ حتى انهرى له عبد الله بن حنزل حتى har sai da abdullahi bin hanzal a tsa'i fito na fito da shi wannan mutumin fa aka da milhun midwan wannan dukkan da izo da ita ikwaci ta daga hannun shi wa ta'anahu bihi sannan isoki shi wannan mutumin da yake so ya kashe sai da na hasan da wannan digan wa tu'ina marratan ukra fi asna'i salati ko lokacin da sayyidina hasan fa yana sallah fa cikin magoya bayan shi wani yazo ya sauke shi da ainihin wato wuka wannan ya zo a cikin littafin laƙar shayya a hussein a shafi na 279 to shine yake cewa duk da naga ana cewa lokaci yana yi to wannan dai yana so ya nuna maka in ka koma littattafan tarifa tun daga kan sai na an haka ya ta ma al Hassan shi ma haka ya zo ya tawa ya ta fama ka lura da kyau yana daga cikin tambayar da babu wani ɗan shi'a da zai iya baka amsa shi da ya zo saboda su a aƙidar su sun ce imamancin nan Allah ne na ɗaba ya kuma yana kuma ga da sallah da zakka da azumi da aikin hajji da kalmar shahada imamanci a gurin su kuma mu'awiya arni ne ba musulmi ba ne to ta yaya za a yi sai da na hasan Allah ya naɗa shi akan shugabancin da yana game da kalmar shahada sannan sai ya sauka sai ya ba mutumin da yake biki ne wannan yana daga cikin laifuffukan da yan shi'a ba sa faɗawa mutane wanda al'imamu hassan ya musu dan mai isauka daga kai shugabanci ya ɗauka ya ba mu'awiya dan mai sa zai haka ya Allah zai nada shi abu ya sauka ya ba wanda Allah bai nada ba bayan ma Allah bai nada shi ba a gurin su shi munafiki ne arne ne kafiri to in ka matsa su ka ce ɗayan biyu zai faru ko dai ya zaman to sai da namu awuya mutumin kirki ne shi ya sa sai da na hasan ki ɗauki shugabancin al'umma ibasu sannan na biyu naɗin da kuke cewa an yi ƙarya ne allah bai naɗa ba idan ka ce da gaske an naɗa kuma naɗin sama da ya fi muhimmanci fa sama da nasin annabta ba wannan imamancin fa ya fi annabta muhimmanci ba a wajen su ba ka taba ganin Allah ya nada wani annabi saboda mutane sun ki yarda da shi ya dawo ya ba ka annabta ya ce ya tattara annabta ya ba wani shi ya haƙura ya aka yi abin da ya fi annabta muhimmanci shi ya tattara shi ya ce ya ba wani ya haƙura ɗaya kenan na biyu ko dai ya zama mu'awiya mutumin kirki ne shi yasa ya bashi idan ko kun ce a'a ba mutumin kirki ne to yanzu ya za ku da fa'in Allah da yace wala irin ila na balaw kar ku karkata zuwa ga alzalimi fa tamassakum kumun naru shi ba karkata ba haƙƙi su na al'umma idan ku ga alzalimi idan ba su da amsa wannan shi yasa za ku ga a cikin 'ya'yan Hassan babu ahlul baiti ko ɗaya a wajen Asia ko ɗaya babu saboda in aka cire Hassan aka cire su jin ahlul baiti to ta ba wani musulmi da zai yadda da kai cewa daga tsalin bai kake so sai saka gwama da hasan sun dan ba yadda za a yi abin da ba yake cewa da an ina an so duk uwar turare kwalba ko ba yadda za a yi to shine abin da ya faru amma ka bincika babu wani dan shi'a da zai baka amsa daga yanzu da nake magana ila yawmil kiyamati har Allah ya nade kasa da wanda ke bayan ta ya kawo maka dan hasan mutum ce wanda yake cikin ahlul baita a wajen babu to wannan shine babban laifin da Hassan ki musu to shi yasa hatta tuhumar da ake cewa an sa ma Hassan guba an kashe shi tuhuma mafi karfi shine waɗannan mutanen da yake tare da su a matsayin ɗaliban shi su ne wanda aka yi amfani da su wajen kaiwa zuwa gare shi a kashe shi domin tun yana da an san shayin atantin da za su kashe shi an fahimta ai amma kuma saboda mutane ba karatu suke ba ba sa karanta tarihi sai ya zama wanda ya kamata ya zama shi ake tuhuma to kuma shi yake tuhuma ko kuwa wannan shi ne abin da ya faru Allah ya samu dace don haka za mu tsaya nan sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da cin da muka tsaya insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh